بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بارك أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبا ذكرتمنا للتافن جواب جواب الاعتراضات المصرية على الفترة الحموية واللفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم. wannan shi ne darasinmu na tara a yau a wannan rana ko wannan dare na na lahadi yau muna biyar ga watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda kuma ya zo daidai da 24 ga watan daya shekarar miladiya ta 2026 a wannan gari na alkahira babban birnin kasar masar مالا يكي تشوى وهؤلاء وأمثالهم من الأئمة كما قال الله تعالى فيهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فأيهم كان أعظم يقينا بآيات الله وصبرا على الحق فيها كان أعظم إمامة عند الله من غيره ومن مثل هؤلاء يؤخذ تفسير القرآن والحديث كما قال أبو أبيت وعلمه باللغة في الطبقة العليا مع ما له من البراعة في بقية العلوم لما ذكر تنازع بعض أهل اللغة وعلماء الفقه والحديث في تفسير نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن بعض أهل الغريب فسره بالتجليل وأن علماء الدين فسروه بإبداء المنكب قال أبو عبيد والفقهاء أعلم بالتأويل والتأويل هو التفسير وهو حقيقة المراد يعني أن الفقهاء يعلمون ما أني بالأمر والنهي لأن ذلك مطلوبهم وآل الغريب يتكلمون فيه من جهة اللفظ فقط وما, تريد وما تريده به العرب كما قدمناه آه مالا cikin bayanin da yake A bayyana cewa magabata kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina su yafi cancanta a nemi bayanin alkur'ani daga wajensu a nemi bayanin alkur'ani da tafsirinsa daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a nemi bayanin alkur'ani da tafsirinsa daga sabbai a neme shi daga tabi'ai domin su suka fi kowa sanin hakikanin abinda da Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da su ne kuma hujjar Allah take tsayuwa da abinda suka ruwaito hujjar Allah take tsayuwa akan halittunsa da bayanin su da suka yi jiyo daga annabi sallallahu alaihi sallama suka nakalto shi zuwa ga waɗanda suka zo bayan su da wannan ne hujjar Allah take tsayuwa kuma hujjar Allah ba za ta yanke ba a kowane zamani a kowane lokaci tana nan ba za ta yanke ba don ubangiji subhanahu wata'ala Zanto to yi wa mutane hisabi bisa hujja cewa saƙonsa ya yi gare su amma suka bijiri ko kuma suka karɓa suka yi aiki da shi suka samu kyakkyawan sakamako da ya ɗan lissafo wasu daga cikinsu. Eh, cikin sahabbai eh, cikin tabi'ai lissafo irin sa'id ibn musayyib hasan al-basri umar ibn abdul aziz cikin tabi'ai irin su sufyan al-thawri malik abdullahi ibn mubarak haka nan cikin sauran a'immatul huda su imam shafi'i su imam ahmad yace to wa ha'ula'i wa amsaluhum min al-a'imma waɗannan da ire-iren su na daga shugabannin addini limaman addini kama ƙara Allah ta'ala fihim kamar yadda Allah ya faɗa dangane da su ya ce waje Allah min huba muka sanya shugabanni daga cikinsu ya haduna bi amrina lamma sabaru suna shiryarwa ko suna shirya da umarninmu yayin da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinuna kuma sun kasance masu sakankancewa da ayoyinmu fa ayyuhum kana a'zama yaqinan bi ayati Allah duk wanda ya kasance daga cikinsu. ya fi kowa girman yaƙini da ayoyin Allah wato sakankancewa da jin tabbaci da ayoyin Allah wa sabran alal haqqi fi kuma haƙuri a kan rike gaskiya Fi ha cikin ayoyin Allah ɗin kana zama imamatan to imamarsa ta fi girma inda lahi, a wajen Allah min gairihi fiye da waninsa wato duk wanda waɗannan sifofi guda biyu suka fi samuwa tattare da shi sifar yakini da ayoyin Allah da kuma sifar haƙuri bisa gaskiya wanda ya fi kafuwa cikin waɗannan sufofi guda biyu to shi ne imamarsa ta fi girma a wurin Allah da wannan ne ake samun shugabanci a addini bisabri wani yakini tunalul imamatu fi dini da wannan haƙuri da yakini da ake da mutum ke da shi yake samun shugabancin addini tutudu wanda ya fi kafuwa cikin waɗannan sifofi biyu to imama a gurin Allah ta fi girma wa min misli ha'ula yu'khadhu tafsir al-qur'ani kuma daga wajen irin waɗannan malamai ne ake karɓar tafsirin al-qur'ani wal hadisi da tafsirin hadisi kama qala abu ubayd kamar yadda abu ubayd al-qasim ibn sallam waye باللغة في الطبقة, في الطبقة الأولية a harshen هرش yana ينا سهم فرقو ينا كان أجم wato babba ne a cikin harkar luga duk da ƙwarewarsa a cikin harkar ilimin hadisi da ilimin fiƙihu to haka nan a cikin luga yake babba shine wanda yake da garibul hadis yana da littafin tabaqati fuhul shu'ara babban ne a cikin harkar larabci saboda ka yana ajin ajin yan farko ma'amalahu min albara'ati fi baqiyatul ulum tare da abinda kuma yake da shi na kwarewa cikin sauran ilimin muka banda larabci لما ذكر تنازع بعض أهل اللغة وعلماء الفقه والحديث في تفسير نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء يعني عند أنبتي wato jayayyar da aka samu tsakanin malaman luga da malaman fikiyu da malaman hadisi wajen fassara hannun annabi sallallahu alaihi wasallama game da zaman nan da ake kira ishtimalus sama tun ya zauna a bisa wato duwawansa ya daga kafafuwansa ya haɗe su a ciki sannan ya saka gwadansa da yake rufe da shi ko kwarjallansa da yake ɗaure da shi ya ɗaure gaba ɗaya to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana domin yawwa irin wannan zaman amma sukan sa gwado ne ba wai da hannu ba ba wai zaman yadda ya haka ba abinda yake hannunsa kuma bukasan suna daura a zani sai ya haɗo zanin gaba ɗaya da ƙafafuwansa sai ya ɗauro to akwai yiwuwar ya tsaraita cikin ƙanƙanin lokaci to shi yasa annabi ya hana zaman ishtimal sama to ya zo da wannan lafazin ishtimal ishtimalus samma wani kurman lullubi to ya za a fassara wannan ishtimalus samma din sai aka samu sabani tsakanin malaman luga da malaman fiqh da hadisi wato malaman luga ta bangare guda malaman fiqh da hadisi ta bangare guda to da yazo yake kawo bayanin su yake cewa wa anna ulama addini yawa wa anna ga ahli al fassara fassarahu bit tajrif wasu daga cikin malaman luga masu da suke fassara kalma da kalma sai suka fassara shi da tajirir tajirir kamar ka lullube cikinka kawai to kaga zai iya wa lullubi ne haka daga sama ka yi wo kawai sai suka fassara shi da wannan wa Allah ulama addini malama addini kuma yana nufin malaman fiqh da ruga fassaruhu fassaruhu bi ibda'il mankibi suka fassara shi da cewa abin za ka fito da kafada wato ba rufe kafada bane ne shi rufe abin nan ne kafada ka fili take to da ya kawo wannan sabanin wannan sun ce kaza wannan sun ce kaza kala abu ubai sai shi abu ubai a cikin garibul hadis littafin sa garibul hadis sai ya ce wal fuqaha a'lamu bit ta'wili sai ya rinjaye da bangaren fuqaha su ne malaman addini sai su suka fi sanin abin da ake suka fi sanin fassara wata ta'wil kuma shine tafsiri wahuwa huwa haqiqatul shine sanin haqiqanin manufar abinda ake nufi wani wato haqiqanin abinda ake nufi yani anna al-fuqaha yana nufin cewa al-fuqaha ya'lamuna ma uniya bil amri wan nahyi su suka san abinda ake nufi da umarni da yazo daga Allah da manzon sa su suka fi sanin abinda ake nufi da hani da yazo daga Allah da manzansa. su suka san wannan li'anna zalika maqlubuhum don wannan shi ne abinda suke nema ko yaushe bincikensu da suke yi don su kai ga sanin wannan ne sabanin malaman luga su kawai suna bukatar su san fassarar kalmar ne a gun larabawa amma a addinance kuma me take nufi wannan kuma wani ƙarin bayani ne da malaman addini suka san sa wa alul garibi yatakallamuna fihi min jihati al-lafz faqat amma malaman gari. su suna magana ne ta bangaren lafazi kawai wa ma turiduhu bihi al da abinda laraba suke nufi da wannan kalma kama qaddamnahu kamar da muka gabatar da bayani a baya saboda haka kaga ashe gurin malamai waɗanda suka san addini gurin su ne ake neman tafsirin alkur'ani da tafsirin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai a gurin yan luga kawai ba وكذلك ذكر هلال بن علاء الرقي فيما أظن أنهم لما سمعوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم الأقل هكذا هلال بن العلاء الرقي ابن تيمية كمين لكي ثماني كمين لكي ثماني ابن تيمية غالبي وسأول دوير لكا يكي روتاس wasu abubuwan yana halarto su ne da ka to gaciya ce ko da za a je a gaba haka abin yake ba to daman ya ce maka daina tsammanin wannan malamin yake magana a kansa annahu lamma sami'u nahyan nabi sallallahu alaihi wasallam an al-aqri yanda suka ji annabi ya hana wani abu da aka cikin al-aqr to menene al-aqr qala sa'alna fulanan wa fulanan min ahli al-ilm bil lughati falam ya'rifu ma'nahu suka ce mun tambayi wane da wane daga cikin malaman da suka san lugha me ake nufi da al'akaru? an ce annabi ya hana al'akaru. Me ne al'akru to duk malaman lugan basu su haici ma'anar abin ba wa azunnuhu ina tsammanin zakara aba amr da shaybani wa tabaqatahu ya ambaci malam abu amr shaybani ko wanda ke cikin tabakarsa qala fa qulna irji'u bina ila ahlihi sai muka ci to mu koma zuwa ga ahlin hadisin mana da hadisi ne kuma zuwa ga masanansa fa ja'u bihi ila ahmad ibn hanbal sai suka zo ga ahmad dan hanbali shi malamin hadisi ne sa'aluhu sai suka tambaye shi menene annabi yake nufi da al'aqab shi annabi ya hana al'aqab fa qala sai ce kanu fil jahiliyyati su larabawa a jahiliya sun kasance idza mata fihim Kabiru, idan wani babban mutum ya mutu cikin su zabahu inda qabrihi sai aje a yanka aje da dabba a yanka ta wajen kabarinsa <coughs> a yanka dabbar a wajen kabarinsa wanda shi ne al'akaru fana annabi sallallahu alaihi wasallam hannu annabi ya hana kada wani dan yana da daraja da girma ya mutu aje a yanka a gaban kabarinsa lima fihi min ta'zimil mayyit domin a cikin wannan akwai wani abu na girmama mamacin alladhi yushbihu an-niyahata wanda yayi kama da an-niyaha kukan mutuwa wa yushbihu adh-dhabha li ghayri Allah kuma yayi kama da yanka dan wani Allah to kaga imam ahmad ya fassara musu abin da ake nufi bayan da can sun tambayi malaman luga da wane da wane da wane sun ce ba su san me al'akar ba suna zuwa gun imam ahmad wanda shi ba a lissafa cikin malaman luga amma kasancewarsa malamin hadisi ya san abin da ake ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallama domin abin neman sa ne kore shi ba ka sai gaya musu fassara a takaice ولهذا كره أحمد الأكل مما يذبه على القبور سيسا إمام أحمد يكره أن تتين أبين كينك أو جنكبر كلمة كره أقول سوما قباتا سنة نفن هرمشي قال هلال سيشي هلال ابن العلاء الركي كي فقلنا هذا والله العلم والله العلم هذا والله العلم شو والله وانا شيني تشككين إلمي wato da aka gaya masa ga abin da imamu ahmad ya ce sun ba an shaɗa li ba a zai arabin jahiliya sai ya rera wani baiti na ɗaya daga cikin larabawan jahiliya mai taƙiƙi yana ce maka shi ne ziyadul ajam ko kuma asaltanil abdi ɗaya daga cikinsu ake danganta wa shi wannan baiti yake cewa idza mararta bi qabrihi fa aqir bihi kuma rikabi wa kullu tirfin sabihi wa idza mararta bi qabrihi kamar yana gaya wa abokin maganarsa ko abokinsa cewa in ka je wucewa wajen kabarinsa shi wannan mamaci fa'aqir fa'aqir bihi kumal rikabi ka yanka wato tarin tarin raƙuma rikab tarin raƙuma wa kulla tsirfin sabihi da duk wani doki mai asali doki in garma mai asali sabihin mai gudu ka yanka shi a nan ah, tsirf shi ne al'asiri min alkhai ɗaukin da yake da asali sabihin kuma yana nufin ah, allazi ya ciri aljari ah, ce sabahal farasu iza jara <coughs> to kaga wannan baiti karara ya nuna abinda suke yi idan mutum ne ya mutu aka je kabarinsa akan yi masa yanka yanka masa arrikab arrikab yana nufin ababen hawa ababen hawa suna yana nufin da laƙuma da suke hawa wato tarin laƙuma ka yanka masa tarin laƙuma ka yanka masa kowane irin doki mai asali in garma ka soke masa shi a gurin to kaga wannan ya fito da fassarar da shi imamu ahmad ya yi a fili فهذا بعض ما يتعلق بكون الأحاديث والآثار موافقة للقرآن ومفسرة له wannan gaba ta farko kenan da shi wancan mai itirazi ya kawo dangane da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama ce wannan sashin abin da yake da alaka da kasancewar hadisai da al'asar abubuwan da aka rawaito maganganun da aka rawaito daga sahabbai da tabi'ai muwafiqatan lil qur'ani suna zuwa su daidai da abinda alƙur'ani ya zo da shi wa mufassiratan lahu suna kuma fassara shi to wannan gaba kenan wa amma tariqu hanya ta biyu wa huwa bayan wujubi qabul al sahihati tunda ya ce ai abubuwan da ya ka hadisan da ya ka da'a akhbar ne ahad kuma al akhbar ahad la tufidu al ilm wa inma tufidu dhanna to wannan kuma gabar ita ta yi waradi mm-hmm. ce to za mu yi maka bayanin wajabcin yarda da dukkan hadisai ingantattu in aka roto daga annabi dole ne a karbe su a yadda da su a babin aqida ko a babin ibada babu bambanci hadisin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a karbe shi ayi aiki da shi sawa'un abin da yake tare da shi aqida ce abin da ya shafi kudiri ne ko ko abin da ya shafi aiki ne na gabobi fa qulu sai mu ce amma qawluhu fadarsa shine itirazi yace hadhihi al-akhbaru ahadun la ilma Wani al'akbar akhbar ahad ne wato akhbaru ahadin ne labarai ne abin hadisai ne da aka samu shi daga ɗaiɗai kowanne ba su kai adadin tawaturi ba Latufidul ilma ba sa fa'idantar da ilimin yaqini wato tabbaci bal tufidu suna fa'idantar da zato ne mai rinjaye kama orifafil fil usuli kamar yadda aka sani a usuri! don haka ita kuma aƙida ba a gina ta akan abin da yake zato ko da zaton yana da ƙarfi inda har akwai zato a ciki ko rauninsa to ba a gina aƙida a kansa wannan shine itirazin fana ƙuri ibn taymiya ce to sai mu faɗa mu kuma wajen ba da ansa mu ce al fi hadha bab abubuwan da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan babi wa huwa babul umuri al-khabariyyati wal ilmiyyati su ne babin al'amuran da suka shafi khabar su ne aƙida al'umurul khabariya abinda ya shafi sifofin Allah abinda ya shafi ranar lahira abinda ya shafi eh, janna da wuta da duk waɗannan labarurruka ne ake bayarwa ake neman mutum ya yadda da su sai sa ake cin wasu al'umurul khabariya al'ilmiya wato suke da alaƙa da ƙulli na zuciya wanda za ka rike a zuci ba al'amaliya waɗanda su kuma suke da alaƙa da gaɓoɓi da aiki na gaɓoɓi ba wani al'ilmiya ne ka sani ka ƙullace ka yadda to wannan babin aishi ake magana a kansa babin aƙida ya ce to duka abin da aka rawaito na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan babin wato babin aƙida salasatu aksa kashi kashi kashi uku ne ahaduha kashi na farko mutawatirun lafzan wa ma'anan akwai hadisai da suka zo cikin abubuwan da suka shafi aƙida kuma mutawatirai ne lafazinsu da ma'anarsu ko lafazi ko kuma mutawatirin ma'ana wato mutawatirai ne ta fuskar ma'ana ko da lafazin ya bambanta amma dai duk suna nuna abu guda ɗaya wasani kaso na biyu mustafidun ba su kai yawan mutawatiri ba mustafid yana fara daga uku shine mashhur zuwa wani adadin da bai kai adadin tawatiri mashi yake kira al-mustafid ko kace al-mustafid ko kace al-mashhur do abu ɗaya ne shine abinda mutum uku suka rubuto shi fa aksar wa lam yablug hadd at-tawatur shi ne al-mustafid ma rawahu thalathatun fa aksar wa lam yablug hadd to kashi na biyu kenan mutalaqqan bil qabul amma kuma duk al'umma ta karba abin hannu biyu ta yadda da shi tun daga kansa habbai har zuwa lokacin da yake magana al'umma ta karba abin hannu biyu da yake nuna cewa abin gaskiya ne wasalisu abu na uku khabarul wahid al-adli alladhi yajibu qabuluhu shine khabar na mutum daya al-wahid ba ana nufin mutum daya lalle ba zai zama mutum daya zai zama mutum biyu zai zama sama da haka amma bai kai haddin tawatur ba shine khabarul wahid aka ce alkhabarul wahid algharib ya shiga alazizi ya shiga al-mashhur ma ya shiga duk dai wani adadin da bai kai tawaturi ba tun daga ɗaya har zuwa adadin ƙarshe wanda bai kai tawaturi ba to wannan da ana kira shi khabarul wahid al'adli amma wanda ya roto shi adali ne allazi ya ce wa wanda ya wajaba a karbe shi to duka ah, hadisai da ake ruwaitowa a babin aƙida ba sa wuce dai daga cikin waɗannan kasan guda uku ko dai zan mutawatir lafzan wa ma'ana ko zan mustafid ne mutalaqqan bil qabul ko zan khabar wahid ne wahid al-adl alladhi yajibu qabul khabarihi amma al-awwal to bari fara da kashi na farko sune mutawatir lafzan ko mutawatir ma'nan المتواتر اللفظي كو المتواتر المعنوي غالبا حديثي متواترين ne ma'anawi ba lafzi ba wanda zaka samu mutawatir lafzi babu su ma in ba hadisin in ba abin hadisin hadisin man kadaba alayya muta'ammidan fa litabawa maqalahu min an-nar amma duk yawancin hadisin tawatiri zaka sa tawatiri ne ma'anawi kamar misali a ce niyya hadisan da suke nuna niyya a cikin aiki rukuni ne hadisai ne daban-daban amma kuma duk suna nuna ma'ana ɗaya daga kan hadisin umar ibn khattab na mal'amalu bin niyat sauran hadisai da suke nuna cewa Allah yana mutum sakamako gwargwadon niyyarsa ya yi niyya mai kyau ya kyawun sakamako ne niyya mara kyau ya ya sakamako mara kyau hakanan hadisan da suke magana akan shafar kofi misali hadisi ɗaya ba ne hadisai ne daban-daban amma dukkan suna da ma'ana daya ita ce shafar kofi cewa mashru ne amma al'awwal na farko fa mislul ahadithul waridati fi azabil qamar kama hadisan da suka zo akan azabar kabari wa fitnatihi da fitnar kabari hadisai ne daban-daban ne bai haƙi yana da risala akan isbatu azabil qabr tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo akan wannan wa shafa'a shafa'ati ko hadisan da suka zo akan shafa'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ranar gobe kiyama ko kuma umumin shafa'a ma sauran shafa'ar annabi shafa'ar annaba da sauransu ita ma hadisai ne daban-daban daban wanda sun kai haddun tawatir Wafi fil haudi ko wanda suka yi magana akan dausayin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da za a sha ruwan dausayinsa da za a sha shi ma hadisai ne daban-daban da suka zo Wani nahwi zalika da irin waɗannan فإن هذه متواترة في باب الأمور الخبرية ودنا دكنسو حديثين متواتري أباب الأمر أكيدا الأمر الذي في خبر لا بارك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبايرنا وسأبوه هذا غيبي إذا استبتنا نقوى كتواتر الأحاديث الواردة في فرائض الزكاة والصوم والصلاة والحج والمناسك كمر تواتر حديثا لسكزوه game da farillar zakka ko farillar azumi ko ta sallah ko ta hajji ko ta sauran aikin manasi kamar umara da sauransu duk za ga cewa <clears throat> hadisai ne da yawa amma suna nuna maka cewa zakka farilla ce ga kuma yadda take azumi a sallah da sauransu wa fi zani ko hadisan da suka zo suka yi maganar jefe mazinaci hadisai ne daban-daban abin waƙa'i ne waƙi'o'i ne daban-daban da suka faru wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a jefe mazanaci ko mazinaciya wanda yake nuna maka cewa jefa mazanaci wani abu ne da ya tabbata ta hanyar tawaturi wani sabin sarikati ko kuma nisabin sata wanda ya saci rubu dinar ko ya saci dirhami uku ko abin da yake gwargwadon wannan shi ake yankewa hannu a abu zalika da ire-iren wannan wa ablagu min ha abinda yin fi wannan ba al’ahadithin wari da tafi ru’iyatun lahi ta’ala fi gabati fil’akirati hadisan da suka zo suke nuna muminai za su ganin Allah a ranar gobe kiyama su hadisai ne mutawatirai dara kutmera da kitabin ru’iya da tattara hadisan annabi sallallahu alaihi sallama da aka ruwaito suke tabbata cewa abu mai za su ga Allah ranar gobe kiyama wa uluwuhi alal arshi ko hadisan da suke nuna daukakar ubangiji bisa al'arshinsa su haka hadisai ne mutawatirai da suka zo ta hanyoyi daban-daban daban-daban wa isbatu sifati lahu da tabbatar masa da sifofinsa ba tare da tawili ba ba tare da tahrifi ko ta'tili ba su ma hadisai ne daban-daban daga annabi sallallahu alaihi wasallama in ka duba babin za ka ce eh lalle annabi ya tabbatar da Allah da sifarsa babu inda annabi ya wata sifa ya yi tawilinta ko in ce ya yi tarifinta ko kuma ya ta'dilinta ya nuna ba ta da ma'ana fa innahum ma min babin min hadhihi al-abwab babu wani babi daga cikin waɗannan babubukan da ya ambata illa wa qad tawatara fiha al-ma'na al-maqsud face ma'anar abin da ake nufi sun taho mutawatiri ta hanya daban-daban Shi ne a tawatirin ma'anawi anin nabi sallallahu alaihi wasallam tawaturan ma'anawiyan wato daga annabi sallallahu alaihi wasallam da tawaturi al-ma'anawi linaqli zalika anhu domin an ciro wannan abin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana ruwaito daga wajensa bi ibaratin mutanawwiya da lafuzza wato daban-daban lafazi iri-iri ba lafazi iri ɗaya ba min wujohin kasiratin kuma ta fuskoki da yawa a ruwaito ta hanyar sahabbai daban-daban a ruwaito ta hanyar ibn umar an yi ta hanyar abu huraira an ruwaito ta hanyar jabir a ruwaito ta hanyar aisha a ruwaito ta hanyar abi sa'id al-khudri wato abu ɗaya za ka same shi ya biyo ta sahabbai daban-daban daban kowanne ya kawo shi da lafazi daban amma kuma dukkan lafuzan ka tara su abu ma'ana ɗaya suke nunawa to kaga wannan shine at-tawaturi yamtani'u bi mithliha fi al-'adati at-tawatu 'ala al-kadhibi aw wuqu'u al-ghalati wanda a bisa al'ada irin wannan ba zai yiwu ba a ce an samu tawatu'i wato sun hada baki a ce an samu hadin baki a ce sabon nan a hada baki suka yi kowa ya faɗi wannan maganar da ya faɗa saboda dangana wa shari'a abin da bata ce ba a al'ada ba zai yi a wannan zaton ba awu ƙu'ul galati ko a ce duka sun haɗu sun yi kuskure jabir ya rawaito shi kuskure ya yi ibn umar da ya rawaito shi ma kuskure ya yi abu hurairu shi ma kuskure aisha ita ma kuskure al'ada ba zai yi ba wal khabaru la ta'tihi al afatu illa min kadhib al mukhbir amdan aw min jihati khata'i a bisa ga al'ada shi ko labari ai abinda yake samun sai cutar da shi abin zai cutar da labari yana samun shi ne ta hanyar guda biyu ko dai ta hanyar mai ba da labarin ya yi karya da gangan ko kuma ta hanyar ya yi kuskure to duk waɗanda abubuwa za su yi ba su faru a cikin irin abin da ya zo da wannan hanyar da wannan siga ya zo ta hanyar sahabbai tabi'ai abin da ya zo ta hanyar sahabbai daban-daban da lafuzza daban-daban فإذا كانت العادة العامة البشرية والعادة الخاصة المعروفة من حال سلف هذه الأمة وخلفها تمنع التواطؤ والتشاؤر على اختلاف على, على, على اتفاق على الكذب في هذه الأخبار وتمنع في العادة وقوع الغلط فيها أفادت العلم اليقينية بمخبرها يجد إذن هرمك <clears throat> يدى شواء العادة تدن أدم تدن أدم bisa ga al'ada ba zai yiwu ba waɗannan mutane duk su haɗu wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan faɗa ka ce ayi sun haɗa baki ne al'ada ta ɗan adam ba zai yiwu ba haka na al'ada ta musamman da aka san magabata da ita su ta su ta tsoron Allah su ta tsantseni su ta taka tsantsan su ta san addini eh, waɗanda sifofin da duk suka shahara da su kowa da kowa ya san su da su a ce kuma sun hada baki don su yi wa addinin Allah kage su kara wa addinin Allah abinda bai zo da shi ba a al'adance ba zai yiwu ba haka nan a al'adar su su kansu da aka san su da ita san musamman za ta hana eh, tamda a za ta hana a ce sun hada baki sun hada baki don su yi wannan karyar wata sha'ura ya ce haka ya ga ni a asar shi ne taƙiƙi ya ce ko Allah hatta sa'uda eh, ko ta sa'ud ne ko ma dai kalmar tana dai yana kalmar da take gurin dai tana ishara zuwa ga haɗa kai ko haɗa baki don a yi wani abu mara kyau tare alal ittifaqi alal kazibi su su haɗu su haɗa kai su yi ƙarya a tawato آه، التواطد آه، الاتفاق التوافق اكو التوافق اكو التواطؤ التواطؤ شنو صح اكيد في مثل مثالي في في ما هذا زولا ستة ولا تطالع اي فلان قاعد زامي بي مطالع اليوم شنو التواطؤ التوافق هو اتي اا آه، ابن يا يا يا سلا اتفاقا kwatsam haka abin ya faru ba tare da sun shirya komai ba wannan ma bai san da wannan ba wannan ma bai san da me wancan yake shirya ba amma abin ya zo ko incidentally ya zama abu daya shine tawafuk to duka biyun a al'ada ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ka san ban san ka ba ko na san ka ko ba ka san ni ba wani abu dai wanda <clears throat> watakila akwai akwai nisa da juna da ba a haɗu muke a gari ɗaya ba ko ba ba ba ba ba ba lokaci ɗaya muka muka rayu ba a ce kuma mun haɗu mun yi ƙarya iri ɗaya wannan can ɗan China ne wannan ɗan India ne wannan ɗan ɗan Iraki ne wannan ɗan Egypt ne wancan ɗan Najeriya ne wancan ɗan Ghana ne wancan ɗan kaza ne duk su yi magana iri ɗaya kuma wani zai ce ai ta duk sun yi mitin ne sun haɗu ba kuma wanda ya san wani kaga al'ada ba zai yiwu ba to ya ce idan mun yarda cewa al'ada ba zai yiwu hakan ta faru ba na وتمنع في العادة وقوع kuma فيها ba zai yiwu a ce dukansu sun yi kuskure ba tana yiwa mutum ɗaya ka tume shi da kuskure amma mutum wannan ya yi ka tume shi wancan ma ya ka shi don abu ɗaya lokaci ɗaya suna magana akan abu ɗaya kaga bisa ga al'ada ba zai yi ba to idan dai haka ne a fadatul ilmal yaqini bi muhbariha to abinda suka bayar abinda suka bayar na labari zai nuna cewa abin nan tabbas haka yake babu kokonto ko dofa ne a cikinsa walin nasi bai makbarin tawatir tsarika ne mutane na da hanya biyu game da abin da aka ba da labarinsa ta hanyar tawaturi hanya guda biyu minhum man ya kolo daga cikin ah, malamai akwai wanda yake cewa huwa zaruriyun wato duk da za ka fahimta daga labarin da ya tabbatar da tawaturi to wannan abinda za ka fahimta na aliyatin din za ka fahimci shi ne bil'ilmi daruri al'ilmi daruri shi ne al'ilmi da zai tsaro lisa ila tasdiqihi ba ya zaɓi in ya ji labarin kawai dole yadda wanda zai yadda ba kuma su kiran za a iya manna masa hauka ko taɓin hankali ko na abu labarin da aka ce maka eh, yau eh, abin nan eh, rana ta fito karfe sha biyu rana ce rana ta fito labari da aka maka rana ta fito kace karya ne sha biyu rana ko karfe daya kaga ba ka da zaɓi illa ka da ce ɗaya gaskiya ne ta fito mm-hmm. kaga wani abu ne wanda yake tawatur ne a afadal ilmal yaqin bid darura ba ka da zabi ya ce as-sama'u fawqana wal ardu tahtana sama sama take kasa kasa take ba ka da ikon ka ce sai ka yi bincike sai ka yi nazari sai ka nemi hujjoji sannan ka yadda bal yattaru al-insanu ila tasdiqihi shi al-ilmu ad-daruri yastasawa fihi jami'ul uqala duk masu hankali suna tarayya cikin yashtarikuna fi tasdiq bihi baya bukatar ilimi ya bukatar wani dogon nazari baya bukatar wani tunani saboda wani abu ne duk mai hankali dole zai yadda akwai shi wasu suka ce irin waɗannan labarukan da suka tabbata ta hanyar tawaturi suna ba da irin wannan ilimin cewa al'insan ya tsaro ila tasbiqihi ba tare da ya zaɓa ba فنحن bi husulil ilmi daruri ala حصول tawaturi الموجب lahu to duk sanda mu ka ga an samu al'ilmin daruri abinda kowa ya yarda cewa haka yake to muke gane cewa to labarin da ya zo da wannan labarin ya mutawatiri an fahimta duk sanda muka ga abu mutane kawai duka an yadda ba kuma kada zaɓin ka ce baka yadda akwai shi ba to kenan labarin da ya tabbatar da shi labari ne mutawatiri misali a ce a ce akwai wani shugaban ƙasa yana na sunan shi trump ya addin mutane kai dai baka taba zuwa ka gan shi ba baka kome ba amma dai baka jin cewa labarinsa ya yi haɗu ko ina sai ka ce gaskiya ne akwai shi to wannan al-ittirar ila tasdiq ila tasdiq hada al-khabar yadullu ala annahu thabata thabata wujuduhu bitawatur shine yace wa nahnu nastadillu bi husul al-ilm ad-daruri ala husul at-tawatur al-mujib lahu wal amru ha huna kazalika to haka nan yake a Fa'innahu, ma fa innahu ma min alimin bi hadhihi al babu wani malami da ya san waɗannan hadisan da shi ibn taymiya ya kakkawo su duk malamin da yake malamin hadisi kuma ya san da hadisan wa bi turuqiha ya san hanyoyin da aka rubuta hadisan nan hanya ce ba ɗaya ba ba ba ba uku ba wa naqalatiha ya san waye suka rubuta hadisan nan da irin matsayin da suke da shi a addini a imma ne adalai ne masu amana ne masu wara'u ne masu tsoron Allah ne masu addini ne ya san da wannan duk yana da ido akan wannan sami'aha kullaha kuma duk ji waɗannan hadisan illa a fadatu ilman daruriya sai ya ji dole ne haka maganar nan take saboda saboda ya san hadisan ya san hanyoyin da aka rawaito hadisan ya san marwaita hadisan su wane ne ya zoje waɗannan hadisan to a zuciyarsa sai ya ji tabbas abin nan haka yake yadda hadisan nan suka faɗa hmm. la yumkinuhu daf'uhu an nafsihi ba zai iya kore abin da kansa ba <coughs> ya karyata a zuciyarsa ba zai iya ba a'zama min ilmi umumin nasi bi sakha'i hatim zai ji yadda da abin fiye da yadda mutane suka san in an ce hatim wato cikin larabawa kenan hatimu tsa'i wanda an san shi da yawan kyauta ana buga misali da kyautarsa cewa ne yana da kyauta kamar hatimu tsa'i wannan ya bazu a cikin al'ummar larabawa a wancan lokacin yanzu wani wa larabin bai san waye wani hatimu tsa'i ba a wancan lokacin da yake magana sun san da wannan eh, to rajihin ba sai cikin yan rajihin wani bai san shi ba wasu ja'ati antar ko jarintar antar ibn shaddad al-absi duk wani wanda yake larabe a lokacin aka yi magana antar ya san wani jarumi ne a kai sadauki mara tsoro wanda yake ga abokan gaba suna guduwa in sun ji motsinsa wa adli kisra ko adalcin kisra cikin mutanen farisa shi kuma ya shahara da wannan wa harbin basus ko yakin basus yakin eh, harbul basus wanda aka yi shi a jahiliya kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin kabilun taglib da bakar kabilu ne wanda suke abnawa amal amma saboda kashe wata taguwa da ɗaya daga cikin sarakunan kabilar taglib ya kashe wata taguwa ta wata mata basus ita kuma shi ne sarkin shi ya kashe masa tago da ga tana kiwo a cikin gonarsa sai ya kashe ta ta kuma ta yi fushi ta sa wani dan baffanta ana kiransu Justus ibn Murra shi kuma ya je kashe wannan sarkin to daga nan sai ya ya barke tsakanin kabilun guda biyu kabilu ne yayin bafanni ne duka daga kabilar Rabi'a suke da Bakar da Taglib da kabilar Rabi'a ne masu suka barke da fada shekara arba'in ana zubar da jini dubin nan layuka suka tafi shi ne ake ce masa harbul basus to ya tarihinsa ya shahara a cikin larabawa za ka ba wanda za a ce masa harbul basus ce karya ne shi bai da an yi ba ونحو ذلك من الأمور المتواترة عندهم من جهة المعنى إذا إلى waɗannan al'amuran da suka wato. yaɗu a cikinsu sai ya yaɗu ta fuskar ma'ana to sanin da malaman hadisi malamin hadisi da ya san hadisai zai yi wa waɗannan hadisan da shi mutum ya ce ya kawo wanda ya san hadisai da hanyoyinsu da masu ruwa ya su sanin da zai yi da yadda zai ji yaƙini a zuciyarsa shine al'ilm din zai ji al'ilmul yaƙini a zuciyarsa ya fi abinda waɗancan labararrukan suke da shi a cikin zukatan waɗanda suka san su بل هذا عند أهل الحديث أبلغ من العلم بمشهور مذاهب الأئمة إلا أتباعهم بل ما ونن أو جمع لمن حديثي يا في فتوى كرارا يزباد فائدة الإلمين يكيني في يدع سن مشهور المذهب na imam a gurin mabiya wannan mazhabi sarki a kowane mazhabi akwai wasu masail waɗanda suke su ne mashhurin mazhab a gurin mabiya wannan mazhabi saboda da an faɗa sun san a mazhabarsu da me ake da wani ra'ayi ake aiki a wannan matsalar abin ya bazu a cikinsu inda atba'ihim a wajen mabiyansu kama ya alamu ashabu abu abi hanifata anna mazhabahu anna lamsa la yaqudu alwudu'a wani mashurin mazhab na abu hanifa mutumin da ya shafi mace da hannunsa alwala ba ta warware ba shafi iya misali wannan duk wanda yake ba hanafi ne komin eh, abin da ɗinsa rashin iliminsa zai san da wannan wa'annan musulima yuktalu bin zimmi mabiya mazhabar abu hanifa sun san wannan ra'ayinsu ne a shuri ne a mazhabar su cewa idan musulmi ya kashe ah, wa'annan musulima yuktalu bin zimmi cewa idan musulmi ya kashe kafirin amana to za a kashe shi suna fassara hadisin la yuktalu muslimu bil kafir cewa wani alkafirin harbi ake nufi kafirin da ake yaƙi da shi amma ba kafirin zimmi ba idan kafirin amana ne wanda ake zaune da shi lafiya wato kafirin da ake zimmi shi ne wanda yake an zauna da shi yana ba da jiziya shi ne zimmi yana cikin garin musulmi yana biyan jiziya kuma da yake karɓar zakka gurin musulmi shi kuma yana karɓar jiziya a wajensa da shekara to shi ne azzimmi to suka ce shi in an kashe shi za a abin nan wancan hadisi kuma sai suka fassara kafiri a ciki da cewa al-kafir al-harbi to wannan mashuri ne a gunsu wa annahu la yuhallifu al-mudda la la yuhallafu al-mudda'ina ko la yuhallifu al-mudda'ina cewa Abu Hanifa la yuhallifu ay Abu Hanifa al-mudda'ina wadanda suka kai kara ba ta tsiran tsuwa eh, mazhabar ba a mayar da rantsuwa gurin mai mai da'awa mai inkari shi ake ba shi rantsuwa shi hujjarsa shi ne wannan hadisin albayyanatu alal muddai wal yaminu ala man ankara haka sauran a'imma suna cewa idan wannan ya kirin rantsuwar to ana iya mai da ita kuma ga wanda ya yi da'awa shi kawo hujjar ka sai ce baya da hujja bai da shaida sai ce to kai rantsi ba kai ba sai ce shi ba zai rantsi ba sai da da rantsuwar gurin shi bai kara wannan sauran mazahir kenan ta to kai zaka ka rantse abinda kake da awa akan haka ne to shi abu hanifa ya ce a ba za a yi wannan ba to wannan duk ma'ruf ne a wajen su wa annahu yaqulu bil istihsan fi fi mawadi'a a wasu wurare na hukunce hukunce yana amfani da al istihsan al istihsan shine ay al udul bil hukm fi al mas'alati an nadairi ila ma huwa khilafu kuma ce ga mas'ala ga hukuncin da aka yi wa ire-irenta wata matsala ce ta fi ta taso ga wasu ire-irenta a musu hukunci iri kaza to a ka'ida a kiyasi ne ita ma wannan ta ɗauki hukunci irin nasu to sai shi sai ya duba wata maslaha can juz'iyya ba maslaha kulliya maslaha juz'iyya sai ya ce a ita wannan matsala in aka duba matsala iri kaza ya kamata a ka a bata hukuncin wannan raba ta da sauran ire-irenta ba ta wani hukunci da ya saba ma wannan shi ne masu wanda suka yadda da istihsan su ne al'ahnaf hanafiya da kuma malikiya amma imamu shafi ishi yana cewa manista sana fakar shara'a shi a gurin ta zo da shari'a sabuwa za ce ga abu ga sun yi kama saboda wata gabar ka'ida kulliya ka tafi zuwa ka'ida juziya a nan dai misali ne shi ibn taymiya yake yana da risala akan al-istihsan ibn taymiya yana da risala guda ɗaya da akan istihsan ya faɗi inda babin da istihsan zai zo da inda ba zai zo ba to anan ma shi ma cewa fi mawadi'a ba ko ina ba imamu shafi ishe kuwa tsanantawa a wannan babin har yake cewa shar'anta wani abu ne a addini in aka buɗe wannan kofa kowa ke ne yana dama ya kirkiro nashi addinin daban da nashi hukuncin daban yana doguwar magana da a cikin risala akan wannan ويعلم أصحاب مالك أن مذهبه سد الذرائع واتباع مذهب أهل المدينة هكذا مؤلس كيف مالكية سنسان شوى مذهب الإمام مالك شيني هنا يوم أنفاد سد الذرائع وتعبني وانديك الشريعة الشريعة مباحني halalni amma idan aka yi la'akari wannan halal din ya buɗe wata ƙofar da take sa mutane kuma suna yin aikata haramun sai a toshe mubah din ta ce to an hana su yin wannan mu ba shi ne saddu zari'a to shi ma imam malik ya fi kowa wato faɗaɗawa a wannan babin to duk masu bin mazhabar imam malik sun san wannan haka nan yadda yake bin mazhabin ahlul madina yana tarjihin sa akan wani akan wahid idan ya saba mazhabin abin nan a aikin mutanen madina wa nahwi zalika da wannan da ire-iren wannan wa ya'lamu ashabu shafi'i abin mabiya mazhabar shafi'iyya kuma sun san anna mazhabahu ittiba'ul khabar as-sahih wa taqdimuhu ala al-qiyas wal amal bihi shine wanda ya shahara da cewa idan sah al-hadith fa huwa mazhabi cewa mazhabarsa shine bin hadisin da ya inganta da gabatar da shi akan kiyasi da kuma wal amal wal amal alaina fi amali ahli al-madina wa annahu la yuqtalu al-muslimu bi-dhimmi ba a kashe musulmi dan ya kashe kafiri zimmi wa annahu akhadha an malikin wani nahwihi kuma shi imam shafi'i yayi karatu gudun maliku da da ire-iren wannan duk malaman mazhabin shafiya suna da sane da wannan kuma wannan khabar din a gurin su khabar yaqin ne ba da tantama ma wa ya'lamu ashabu ahmada annahu kana mu'azzimar li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imamu ahmad sun san shi cewa mai girmama sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallam mai girmama hadisi fi usulihi wa furu'i cikin abin da ya shafi aqida da abin da ya shafi furu'a wa annahu kana yaqulu bi fiqh ahli hadisi kuma yana tafiya ne da irin fiqh na malaman hadisi wa yuqaddimuhu ala yana gabatar da shi akan qiyasi wal amal ko abin da aka samu ana aiki da shi wa nahu zalika to duk wannan a wurin malaman mabiya mazhaba a gurin su abubuwa ne mutawatiri mutawatiri da zarar wanda yake bin wannan mazhaba ka gaya masa wannan labarin kai tsaye zai ji eh haka yake za a bukatar ka masa dalili saboda da ya kasance wasa ya san wannan to yadda su kuma malaman hadisi suke ji in hadisi ya tabbata to ya fi yadda waɗannan suke ji bisa ga waɗannan labarukan da ake bawa فتواتر العمل بما ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم شنو يتي تواتر أيكي بما ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر الأذن توبر من الكرنتا أما سينيكي ذن هدو هدو فأيوانا قبل هدو ولا تبسيري كوكسي مطيئة نمو yana da alaƙa da karatun ba in muka dawo dole sai mun dan fara kariya sannan mu kora dan ta'aliki ne zai akan wannan bayanin da yake gaba daya alaƙa wanda zai ji wannan karatun aka tsaya a nan to bai gama jin karatun ba sai ya ji na gaba inda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu